لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau zamu mu ɗora da izinin Allah ta'ala karatunmu na usulul iman na wannan malami Muhammad bin Abdul Wahab a jiya muna cikin babu zikirin mala'ikati alaihi salam wal iman bihim muke magana akan abin da ya shafi sharuɗan ko rukunan imani da mala'iku guda nawa guda hudu rukunan imani da mala'iku guda hudu muka ambaci wasu daga cikin fa'idojin imani da mala'iku guda nawa wasu daga cikin fa'idojin imani da mala'iku eh guda kuma ka ambata ko sannan muka shiga bayani kan mala'iku din muka magana kan mala'ikar jibril alaihi salatu wassalam din da Allah ta ya siffanta da sifofi masu tarin yawa shi dai shadidul ne shi dai zumirra ne shi dai isawa kuma shi rasulin ne karim kun gane ko shi kuma amin ne da sauransu malai ba mu siffa daga ciki ya ba mu misali daga cikin karfi na malaikar jibril alaihi salatu wasalam ta inda mala'ikar jibril ya babbake garin annabi lut alaihi salatu wasalam bayan Allah ta'ala ya tsayartar da annabin ya kifar da su baki ɗayansu da shi garin da sauran garuruwan da ke tare da su wanda ake kira su al-mu'tafikat wa za'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'a yanzu zamu dora akan sifarsa kuma dai mana yake cewa rahimahullah wa qad kana yati ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sifatin muta'addida wa qad ra'ahu ala sifatihi allati khalaqahu Allah alaiha marratayn wa lahu 600 janah akwai wanda ya karanta wani hadisin rawa zalika al-bukhari an ibn mas'ud radiyallahu anhu malaiki cewa wa kada kana yati ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya kasance yana zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi sifatin a waɗansu siffofi muta'addida daban-daban a sifofi daban-daban kun gane wannan eh a siffa daban-daban ba siffa iri guda ba wa kadara ahu ala sifati allati khalaqahu Allahu alaiha marratayn hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibrilu a asalin siffar da Allah ya halicci mala'ika jibrilu a kanta ya gan shi da wannan siffar so biyu so biyu a sallam ya ga mala'ika jibrilu a haƙiƙanin siffarsa walahu situ mi'atin janah malaka jibril yana da fakafakai ɗari shida ai dama Allah ta'ala ce zidu fil khalqi ma yasha ya ganshi yana da fakafakai ɗari shida rawa zalika al-bukhari imam bukhari ya rawaito wannan an ibn mas'ud radiyallahu an daga ibn mas'ud Allah ta'ala ya yarda shi ɗaya daga cikin sifofin malaka jibril yana da fakafakai nawa eh ɗari shida وروى الإمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته له ستمائة جناح كل جناح منها قد سد الأفق يسقط من جناحه من التناويب من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم إسناده قوي إسناده قوي إسناده qawi ka san akwai magangana kenan isnaduhu qawi ka tambayi malami su bahu me yake nufi da wannan idan an ce isnaduhu qawi me yake nufi da shi warawal imam ahmad imam ahmad imam ahlus sunna wal jamaa wanda yake yana da littafi daga cikin littafan shi akwai me akwai me akwai usulu sunna barakallahu ana abdullahi radiyallahu anhu daga abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya da shi qal abdullahi dan ce ra'a rasulullahi sallallahu jibrila alaihi salam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya gama malaika jibrilu fi suratihi a hakikanin surarsa lahu sittu mi'atin yana da fuka ɗari shida. kullu janahin kowanne fiffike ɗaya daga cikin nawa min ha daga cikin ɗari shida kada saddal ufuk ya ciki sasannin sama fiffike ɗaya babu wani wuri kuma sama a sama da ƙasa eh mutum nan ya cika masallacin nan eh mana an an ce sad ya cike ko ina kun gane maganar ko malaika annabi sallam ya gan shi da hakikanin sifarsa saddal ufuk fuffuke daya saddal ufuk ya cike ko ina da ina ya cika sama da ƙasa a cikin 600 saura nawa kenan 599 kun gano wannan da ke ko dan ya gan shi ne a ya gan shi ma a abin nan dan ya ce maratain ya ga wani kallo da ime ya gan shi a zuwan da mai iraji ya gan shi a wannan tafiyar da da yi zuwa mai iraji fa kana qaba ne a adana da dai sauran sun ka duba littafin tafsiri ka sha karatu sosai da sosai alaikum salam eh kamar yaya suma ko dai dan jigata haka ya jigata dai sosai sai ka gama karanta aikin da na baku tukunna in ka karanta babin gobe da na yau da na gobe da ragowar karatunka da na gobe sai mu sake tattauna maganar insha Allah نعم يسقط من جناحه من التهاويل والدرر abin da yake sauka al'amurra abin nan tahawil jam'i ne na abin nan mai suke kiran shi tahawal tahwal ta'un ha'un wawun alfun lamun tahwal shine al'ashiya'u al-muktalafa abubuwa masu launi daban-daban muktalafatul alwan abubuwa masu launi daban-daban annabi sallallahu ya ga malaikar jibril a wannan fuffuken nashi abubuwa masu launi daban-daban suna sassauka a jiki ba launi iri ɗaya ba wadur da da durar da durra Malam Muhammad muna nan dai ka? eh ko kullu hadha nahu wal da yaqutu mallahu bi alim abubuwan da yake Allah kaɗai ya sani kawai da addurar kayan ado kayan karau kamar gwalagwalai in na mata ne kenan ka fahimci wannan ko wal yaqutu mallahu bi alim abubuwan da Allah kaɗai ya sani suna sauka daga fufuke mala'ika jibril alayhi salatu wassalam وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة خضراء وقد ملأ ما بين السماء والأرض حديث daga Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala dan Mas'ud Allah ta'ala yadda da shi yace manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ga mala'ikar Jibrilu fi hullatin khadara a fara abin nan me ce koriya ko fi hullatin khadra a koriyar shiga idan aka ce shiga ita ce cikakken shigar da kai matsayinka ka sa hula da riga da wando ita ce hulla cikakkiyar shiga kun gano wani kuma ya hada da babbar riga kasan samari biyan sun daina sa babbar riga wasu dafin ma abin ya kai ma wasu riguna suke sawa haka ya gwiwa ina salisu yake tashi magari gasa kun gane maganar ko cikakkiyar shiga koriya wa kada mala'a ma baina sama'i wal ard ya riga ya cike sasannin sama da ƙasa mala'ika jibril kadai wani hadisi rawahu muslim ma muslim ya rawaito shi wa na aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين خافقين عليه ثياب من سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت رواه أبو الشيخ ولابن جرير الطبري عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال وعن ابن عباس بارك الله فيكم ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جبرائيل عبد الله وميكائيل عبيد الله وكل اسم فيه إيل وهو معبد لله وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال lalle ma Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ra'aitu jibrila na ga mala'ika jibrilu munhabitan ya sauko daga yana kenan daga sama kenan hal ne a kuka lura hala kaunihi munhabitan yana sakkowa daga sama shi ne munhabitan filin sa shine habata kenan ko ihibitu misra qal abin nan kad mala'a yace hakika ya riga ya cika shi wa kenan mala'ika jibril ya cika ma bainal khafaqain abin da ke tsakatsakin sama da ƙasa babu wani kuma gaba ɗaya ya riga ya cika su alaihi siyabun yana da wani tufafi min sundus na sundusi kamar ka ce wanda ake ce da alawayu alawayu ne ko hariri ne ban dai san shi ba man dai san me suke kira sundusi bai na man sai da yadi hmm? eh abin nan malam murtala shadda kake sai yanzu ko duk samari sun koma shadda eh sundus mu'allaqun biha lu'lu'u an sassanya mata lu'lu'u wal yaqut da yaqutu kayan ko cikakkiyar shiga ce eh kasan rawahu abu sheikh abu sheikh ya rawaito wannan hadisin wal ibn jarir ibn jarir at-tabari imam al-mufassirin yana da riwaya an ibn abbas daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma Allah ya yarda su yace abdullahi na abbas ya ce jabara'il shi lafazin jabara'il ko luga ta jabara'il luga ce guda nawa da wace da wace da jibrilu da jabara'ilu to eh jabara wani wane ne jabara'ilu ainihin kuka faɗa yanzu to jibrilu da wace kuma jabara'ilu su gina? jabara <laughs> yawa jabara'ilu in ce garga jiran suna aljini mana jabara'ilu jabara'ilu no gina a waya wace je binciko mana adadin su da waya da yake da moɗa don da je mun yi magana masu bukari ai ba za a ba kowa ba aiki ba eh mu muwaɗau malik eh mala ya bi daga hannu muwaɗau malik muwaɗan malik eh <laughs> mala ba bi mala ba bi daga hannu ba eh masu liman bai daga hannu ba mu mu muwaɗa mu muwaɗa so ya suke da muwaɗa <laughs> zai mana tajalifi hadisin farko na mu muwaɗa kun gane wannan ko hadisin farko ka dubi sharhinsa shafuffukan ba za ka yi nisa ba za a ga ya kawo adadin lokacin da ke cikin abin nan lafazin jabara'il shi mai muwaɗaɗin ya kawo shi ya hikaito maganar ibn malik ya kawo luga guda bakwai shi kuma ya kara mushi da uku suka zama nawa kenan goma kenan alaikum salam tanwirul hawalik ai da shi ne an ce ma da galibi ya ce ne hawalik ne ko gana da alisu zukar ne ko gana da alqabas ko gana da azurqani ai ko shuru da yawa masu nan wadda amma ni daman da an ce mu muwadda ko mu muwadda ai ta ne hawalik ne wanda imamu suyuti na 11 ya ta aliki eh na 11 wanda shekarar da ya rasu kenan 911 imamu suyuti wa Abdullahi na Abbas yake cewa duk lafazin da ka ji shi akwai i il, kamar jabara'il mika'il to yana nufin abdullah isa ya ce jabara'il da larabci abdullah mika'il ubaidullah wa kullu ismin fihi il duk sunan da yake akwai il fa huwa mu'abbadun lillah eh a banda isma'il ainun ne ba hamza ba ce eh alhamza ce wannan amma wancan na Ismail abin da ne ainihin ne eh eh Isra'il barakallahu fik kullu ta'ami kana hillan li bani Isra'il illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi min qabl an tunzala tawra annabi yaqub kenan وله عن علي بن حسين مثله وزاد وإسرافيل عبد الرحمن شما علي بن حسين حسين بن علي بن أبي طالب حديثي لقى علي بن حسين حسين بن علي علي بن أبي طالب ya nuna suna suna da hadisan ahlul baiti kenan eh masu tarin yawa ma kuwa ka je musnad na imam ahmad bin hanbal ka ga musnad fatima karewa kenan ka gano wannan da ke ko kawai dai mutum ne da yake jahili bai yi karatu ba yake ganin kawai ahli sunna ba sa rawaito hadisan ahlul baiti za ka karanta ka ji su sosai da sosai na taba jin wani yana cewa babu babu hadisin hasan sai hadisin alqanut da hadisin da ma ribuka ila ma ka kaji da ma ribuka ila ma ribuka haka ya karanta da ma ya ribuka ila ma ya ribuka to yana kenan aka tafi ina ake tsalle kenan na aka yake in ka rantsa mai da Allah maza Allah bai faɗi wannan magana ba kuma ba za ka yi kafara ba sai dai faɗa so ɗaya so biyu a na uku ne ya iya cewa da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka kuma mufti ne fa shi ne ba a kabir mujrimi hadin fa mun gani ba shine wallazi ta wallaki bar hudun to amma malam ya kasa faɗa wannan wanda ƴan islamiyar ka zan sai mai kai kira umi ishuru ba haka abin yake ba mala za mu je can kitabul ilimi a cikin usulul iman za ku sha karatu ya kawo ba wajen neman ilimi tukunna dan idan jahilai suka zama malamai to barna ta ta auka kasa babban bala'i ya afka ma kasa in dai jahilai ba suka nada kansu matsayin malamai ko to Allah ya kiyaye saboda ka Ali ibn Hussein aliyu dan husaini husaini dan aliyu aliyu dan abi talib yana da irin wannan magana ta abdullahi dan abbas cewa duk abin da yake da il ma'ana shi menene a mu'abbad saboda haka israfil abdurrahman shi sai ya ce wa zada wa israfilu abdurrahman abdullahi dan abbas ya ce jibril abdullah mika'il ubaidullah shi kuma sai ya kara bayan waɗancan biyu ya ce wa israfil abdurrahman وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبرائيل عليه السلام وروى الطبراني عن ابن عباس الإمام الطبراني أنا دراية عبد الله بن عباس الله تعالى يدري شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت إرادة من الله ثبت أجريش ياتي ala ukhbirukum shin bana ba ku labari ba bi afdalil mala'ika da mala'ikun da suka da wanda yafi kowa cikin mala'iku in faɗa muku wanda yafi mala'iku falala baki ɗayan su sai ce jabara'il shine mala'ika jibrilu shine shugaban mala'iku baki ɗayan su وعن عمران الجوي وعن عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فقال فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يبكيك قال كركة ما يبكيك يبكي أنا كوكا ما يبكيك ما يساك كوكا don fi'ili mawdi din sa abka ne kun gane ko ما يبكيك قال وما لي لا أبكي فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله النار مخافة أن أعصيه فيقذفني فيها رواه الإمام أحمد في الزهد وللبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجبرائيل ala ta zuruna aksara mimma ta zuruna fa nazalat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina wa ma kana رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية وعن عمران الجوني ga kuma wani hadisin naku ana bi imran ne wa ana bi imran aljawni shi fa majalisar ahlus sunna kenan haka zaka ji ana ta koro maka hadisai Allah ya ce manzo Allah ya ce sallallahu in an yi an yi sai a biyo ka da maganganun sahabbai da tabi'ai haka ne ko baka bane to ai shi kenan haka ake karatu tunda muka bada baka da mun kira sunan shehu mu ba ai mu muna da su amma sun dora mu ne kan mabu babban shahidi za mu ke ganin kimarsu su kun gane maganar ku haka zaka ji masjalisin ahalin sunna kullum salati ake wa manzo Allah sallam da mun garanta hadisi qala rasulullah sai ga an ce sallallahu alaihi wasallama to amma wurin da ba a faɗa maganganun manzo Allah fa sai daga an yi shiru to ba faɗi wanda za a ce sallallahu alaihi wasallam ba shi wanda za a ce Allahu anhu din <laughs> Eh, shi ma bai kai ba ya gano wannan majalisin ahalus sunna kenan kullum sallallahu alaihi wasallama ka tuna kullum hadisai ne kake karanta na manzo Allah kowanne baka karanta sai ka ce sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wasallama haka ke karanta haka kake jin majalisai na ahalin sunna ko ina suke gida na annabta kawai ake kullum ana faɗa maka maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane wannan da ke ko wanda yake inda za a dinga faɗa maka maganganun wasu ba abin da za ka ji kawai sai ka ji kai anya wannan magana ko sai ka zance a ina a yan kai musun taka kafarka haka ba za a ga mutum ya rubuta abu ya ce wani man shaka fi huwa kafiru <laughs> eh wallahi tallahi man shaka fi huwa kafiru alhali shi tun ne ya riga ya rataya maka shi wannan layar amma yake neman in gizama wani ita Allah ya sauwaƙe. wani abin imran al-jawni hadisi daga abu imran al-jawni annahu yake cewa shi din balagahu bayani ya zo mashi anna jibrila anna jibra'ila lalle malaika jibril alayhi salam ata nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa yabki wa huwa yabki ya zo wurin manzon sallam yana kuka shiwa malaika jibrilu yabki yana kuka fili ma bi dinsa baka فقال له رسول Sallallahu صلى الله عليه وسلم فيما كان tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace da shi yace da wa yace mayu bikik me yasa ka kuka fili ma din abuka kenan mayu bikik me yasa ka kuka ƙal sai malaika jibril ya ce wa mali la abki me zai hana ni ko kuka fa wallahi na rantse da Allah in jiwa malaika jibril wanda yake shine shugaban mala'iku ya rantse da Allah bai rantse da kanshi ba sai kuma kana rantsuwa da mala'ikar jibril eh ko kuma bai rantse da manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam dan manzo sallallahu shine afdalu khalqillah alal itlaq alal itlaq babu istisna'i shi mala'ika jibrilu ana salanta ala ukhbirukum bi afdalil mala'ika shine afdalul mala'ika kuma mala'iku ba su ne kadai halittun Allah ba eh halittun Allah suna da yawa ana sallan shine afdalu khalqillahi ala al-itlaq babu istisna'i sallallahu alaihi wasallam amma malaika jibril bai rantsa da shi ba wani ya taba rantsewa da sa. sai na ce da shi ba a rantsewa da wani Allah sai wani ya karɓa mai maganar yake cewa aini ban san shehin bane shi yasa ne mai musu da ya rantse da shehi sai na ce ko na san shi ko ban san shi ba bai kai manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama wannan ya kainan ne ko na san darajar shi ko ma dai ban san darajar ba ina da yakinin darajar shi bata kai ta manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama haka ne kuma haka bane to ba a rantsiya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kuma malaka jibril ya ce fa wallahi na rantse da Allah ma jaffat li ainin da ɗai idona bai taɓa bushewa ba mun munzu khalaqallahu nara tun lokacin da Allah ya halittu wuta idona bai bushe ba me yake kenan kuka saboda me makafata don jin tsoron an asiyahu kada in saba ma Allah fa yaqzifani fiha Allah ya watsa ni cikin wannan wutar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan mala'ika jibril yana faɗan wannan magana yana jin tsoro to waye zai ce shi yana jin tsoron Allah ba don Allah yana da wuta ba shi baya jin tsoron wutar Allah shi baya bautar Allah don samun ladan shi kuma baya jin tsoron shi don azaba shi wai shi ba hasa ɗaya ce to yanzu gana yi domin jin tsoron azaba shi to inda bai halicci azaba ba fa in gana bauta ma Allah dan kwaɗayin ladansa inda babu ladan fa ko dan kwaɗayin aljannarsa inda babu aljanna fa dama Allah ta'ala ce inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun ka gane wannan ke ko abu na farko zaka bashi sai ka ce to ya bari sai idan Allah bai halicci wutar ba ko bai halicci aljanna ba sai ma wannan tambayar amma yanzu kan Allah ya halicci wuta kuma ya halicci aljanna eh ɗaya kenan na biyu tauhidin sa ba irin na annabawa bane tauhidin annabawa Allah ta'ala ya ce wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin fastajabna lahu wa habna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghaban ورهبا وكانوا لنا خاشعين eh su annabawa suna bauta ma Allah ta'ala ragaban dan kwaɗayin aljannarsa wa rahaban da jin tsoron azabarsa eh su annabawa haka suke yi to shi akan me ya ginu to fa irin tauhidin nashi ne fa da ake cewa karka karatun tauhidi an kai zurfi a karatun tauhidi za ka ɓata. to dama irin wannan tauhidi da aka ce Allah baya sama baya ƙasa baya ko ina kuma aka hana ka tambaya ka ce akwai shi ai dole kai wannan tambayar akwai Allah din kuwa baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa shi ba kaza ba shi ba kaza ba shi ba kaza ba shi ba kaza ba baya ko ina baya kaza kana sama baka ce akwai shi sai a ce ba kuma akwai a kai ina babu ne, babu ne ka ce mana kana da mota ba ta da tayoyi ba ta da sitiyari ba da tankin mai ba ta da inji ba ta da seat ita ba fara ba ce ita ba ta da gilas ita ba baka ce ita ba koriya ba ce ita ba kaza ba ce ita ba kaza ba ce ya ga an ce ku sashi ku rike shi gare gane mu ta waje ko ba ka za ce ba eh sai ce ku rike shi zai fita a guji kasar sanyi ya dan buga kun gane wannan da kyau ko Allah ta'ala ya sauwake malaka jibrilu gafa ya yace yana dan jin tsoron kada ya saba ma Allah Allah ya jefa cikin wannan wuta to yanzu waye zai zo ya ce shi ya wuce maka gaba kai duk abin da zaka yi ranar alkiyama zai tsaya maka kai duk abin da zaka yi ranar alkiyama zai tsaya maka idan malaika jibril yana jin tsoro kuma ba ta saba ma Allah amma a duk da haka ba su saba ma Allah fa Allah ne ya ce la a Allah ma amarhum wa fi abun nan wa yaf'aluna ma yumarun khafuna rabbuhum min fawqihim wa yaf'aluna ma yumarun amma yake jin wannan saboda Allah waye zai tsaya maka ƙasa nan ƙasashe da kake gani ƙasa kana ganin ƙetare ƙasa sai da bakar wahala sai an maka biza in ba haka ba su dawo da kai je ka ga immigration da ke kan boda an zaka shiga wata ƙasa ka duba ga checking point checking point da ake da su wuraren checking checking masu yawan gaske kasa ma wannan ta dan adam wanda yake duk wani da na'urori da kyamara da waye da waye da waye duk wai dan kada wani ya tsallake shiga kasa ba tare da izini ba wai amma wani ya ce yana da wata katuwar riga mai daukar mutane wai kai da abin da ka ga dama zai watsa ka ciki wai kai kuma saboda tsabagen kidan humanci wai ka yadda sai ka rasa ma waye wanda za ka ji tausayi shi wanda ya fara ko kuma wanda iya daɗin ita ce eh, ya je yadda eh ai masu iya magana hausa suna cewa idan mafaɗin magana wawa ne majinsa ba wawa bane ai da ɗaya ba mu ce da shi honon su wawaye ko wani abu ba a'a idan shi da ya faɗi maganar akwai wani abu a kwakwalwar shi kai babu wani abu a kwakwalwarka fa inna la ta'mal absar walakin ta amal da lati fi duhu bai kamata ka ta makance ba to amma kusan me ja wannan an raba alaƙa su da ƙur'ani. ba a ba su falala karanta ƙur'ani. sai falalar abin da suka ce ya fi ƙur'ani ɗin. wannan dole mutum ya shiga irin waɗannan hayaniyar Allah ta'ala ya sauwake Allah ya tsara al'ummar musulmi walil bukhari an ibn abbas radiyallahu anhu ma qal imam al-bukhari yana da ruwayar hadisi daga abdullahi dan abbas Allah abdullahi dan abbas yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce da mala'ika jibrilu ala zuruna shin mala'ika jibrilu ba za ka dinga ziyartar mu ba aksara mimma zuruna. sama ɗoruwa akan yadda kake ziyartar mu ma'ana manzo Allah yanzu yana buƙatar ƙarin ziyarta nawa eh mala'ika jibra'il eh kun gano wannan da ke ko yana buƙatar ƙari na ziyartar mala'ika jibrilu alayhi salam fa nazalat sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar wa ma natanazzalu wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik eh na ga rubuta a wannan ga ya ko rubuta haka ba dole ka canza wa ma na tanazzalu ba ba ba ma sassauka illa bi amri rabbik sai da umarnin ubangijinka zuwan da muke umar ubangijinka ne yake turo mu ka duba ka gafa zuwan da yake yi manzo Allah sallam wurin manzo Allah turowa ake yi lahu ga Allah ta'ala kadai yake lamul ikhtisas ga Allah kadai yake ma baina aidina abin da ke gabanmu wa ma khalfana da abin da ke bayan mu na Allah ta'ala ne kadai wa ma bayna zalik da abin da ke tsakanin haka wa ma kana rabbuka nasiya da dai ubangijinka bai taba kasancewa mai mantuwa ba shine rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati wannan shine takaitacciyar magana akan abin da ya shafi mala'ika jibril alayhi salatu wassalam kai tsaye za mu shiga magana akan mala'ika mika'il ai da mun je mun yi maganar ko imani da wanda Allah ta'ala ya faɗi ko manzo Allah ya faɗi sunayensu cikin mala'iku da kuma ayyukansu wa min sadatihim mika'il alayhi salam wa huwa muwakkalun bil qatari wan nabat daga cikin da manya manya a cikin mala'iku akwai mala'ika mika'il wa huwa muwakkalun bil qatari shine wanda aka wakilta da ruwan sama wan nabat da tsirrai mala'ika mika'i ka dubi ruwan nan da aka yi jiya jiya ne ko shekaran jiya ko duka jiya da shekaran jiya din ka duba ga kowanne guda daga ciki mala'ika mika'i yana da masaniya akan saukar ruwan saman nan to amma saboda kai subhanallah al'azim Allah ne sauke waɗanda suke zirfi a harkashi shi an cifa suna ganin sun bai ma sai na aliyu matsayi na uluhiyya saboda haka lokacin da ake ruwan sama din nan suke ce wai sai na aliyu ne yake tsawa yake ma mala'iku tsawa daga da an yi tsawa sai ce ko alaihi salam da dai sauran maganganu zuwa ga sai na aliyu mala'ika mika'il yana da matsayi mai girman gaske a wurin manzan Allah a wurin Allah madaukakin sarki Allah ta'ala yana cewa mhm. man kana duwali jibrila wa mikala fa'in fa'in Allah aduwwal lil kafirin sai Allah ta'ala ya ce fa'in Allah aduwwal lil kafirin Allah makin waye kafirai kun gane duk wanda aka ce mai makiyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama to wannan an ce na kafiri ne faɗi babu wata fargaba don ba mai cewa ƙarya kake eh duk wanda ya ce maka kai makiyin manzon Allah ne ba ya ce maka kai tintirin kafiri ne dan duk wanda yake maki manzan Allah ne kar kai shakku akan ce shi kafiri ne ko tsarkar kai an gane maganar to wai amma mutum sai na da kan shi wasu ba sa kafartar da mutane amma yana cewa makiya manzan Allah ko ka ji an yi juruwaye mai gama da wanka ana gayyatar masoya manzan Allah hmm? وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل ما لي لم أر ميكالا ضاحكا قط قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار sai ga mutum yana dariya ya daga kafa ya tashi wa ana fashi eh wannan mutum bai ma san ma shi ma waye bane hadisi daga imam ahmad ibn hanbal imam ahlus sunna wal jama'a yake cewa manzo Allah tsira da aminta Allah tabbata a gare shi ya tambayi mala'ika jibrilu yace da shi mali lam ara mikala me yasa ne ban taba ganin mala'ika mika'ilu ba in jiwa in ji manzo sallam dhahikan yana dariya qaf da dai ban taba ganin shi yana dariya ba ma'ana wannan ya nuna ma'ana sallam ya taba ganin mala'ika mika'ilu kenan qal sai malaika jibril ya ce ai ma dhahika mika'ilu ai bai taɓa dariya ba munzu khuliqatin nar tun lokacin da aka halitta wuta ba sake dariya ba eh kace me annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tambayi mala'ika jibrilu shine qala li jibrila li yace ma mala'ika jibrilu mali me yasa ne lam ara mika'ila zahikan qab ban taba ganin mala'ika mika'ilu yana dariya ba me yasa haka qal sai mala'ika jibril yace ma dhahika mika'ilu mika'ilu bai sake yin dariya ba Mun منذ خلقت النار tun lokacin da aka halicci wuta eh ka ji ko tun lokacin da aka halicci wuta bai sake dariya ba wai fa suke nan da laya sunan lama marhu to ina ga wanne yanzu idan aka ce makan hisabi da kyawawan ayyukansa da munanan da yi ya lissafa su yanzu wannan hadisi bai gai labari sosai da sosai ba domin a sanadinsa akwai ismail bin ayyash ruwaya da yi daga amara bin huzayya malamin wa kenan ismail bin ayyash shi ismail bin ayyash din ruwaya da iyo daga wurin waɗanda ba mutanen sham ba to ruwaya ce da'ifa saboda ka ruwayarsa ga mutanen sham siriya ita ce ruwaya sahiha amma in yayo ruwaya daga wurin mutanen madina ko wurin mutanen kufa ko mutanen hijaz ma'ana makka da madina ko kufa da sauransu to ruwayar akwai maganganu a kanta kun gane maganar eh ɗaya kenan sai malamin nasa amara almadani alhafiz ibn hajar yake cewa la ba asa bihi mhm. la ba asa bihi a ibn hajar ba malamin shi bane ibn in ga ce qala alhafiz a ilmin hadisi ai oga kenan ai ibn hajar a ake sahibu kamusu sunna kun gano wannan da ke ko shine wanda iwarwar sarkakke da ke cikin bukhari ibn hajar da yi magana a kan shi a kan malamin ismail bin Ayyash ɗan ya ce laba ba bihi to wannan ta'ajil ne ko tajrihi eh Humayd bin Ubaid ce la yudra manhu ce la yadri manhu shi bai ma san waye Ammar al-Madini so da hadisin da yana da maganganu kenan magana akan Mika'il kenan sai magana a gaba magana akan Israfil mala'iku na nauke na yanzu wa min sadatihim israfil wa huwa ahadu hamalatil arsh wa huwa alladhi yanfakhu fi sur daga cikin manya-manya a mala'iku fa akwai israfil mai ma'ana shi da larabci barakallahu fi abdurrahman maganar wa kenan ali ibn hussein bin ali bin abi talib wa huwa ahadu hamalatil arsh shi israfil ɗaya ne daga cikin mala'iku da suke rike da al'arshi suke ɗauke da al'arshi ɗaya daga cikin ayyukansa kenan ko na biyu daga cikin ayyukansa wa huwa allazi yanfakhu fi sur shine wanda zai yi busa ko yake busa a cikin ƙaho busa nawa hmm? dauce dauce كاي كاي كاي قرآن نقوى إيه مه. إيه ونفخ في صور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا من قيام ينظرون نو جنا سو جنا ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض illa man sha Allah wa kullun atahu dakhirin nau kenan mun yi shiru akwai nafhatul fazi'i busa na firgita akwai nafhatul sa'iqi busa ta a mutu akwai kuma nafhatul ba'ad busa ta a tashi daga kabararsa nau kenan eh uku suratun namli ɗaya, suratun zumar biyu ma'ana suratun namli tana da ɗaya, suratun zumar tana da busa biyu in ka haɗa nawa kenan uku duk sauran nafaka ɗin da zaka tattara a cikin ƙwar'ani suna shiga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku ne tattafa uha radifa ɗin nan da sauransu duk suna shiga ɗaya daga cikin waɗannan wurare guda uku ne وروى الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أنعم وصاحب السور قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينظر متى يؤمر فينفخ قالوا فما نقول يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا إيه إيه كشمي وصاحب الثور ناكو صاحب القرن haka na sanna kana turma turmuzi in sha Allah kada in manta hadisin farko da muka kammala mun yi magana akan isnadin sa akwai maganganu ma'ana hadisi ne da ifi eh hadisi ifi ba a kafa hujja da shi a asulul aqida a asulul mas'alatul aqida sai dai ana ana zuwa da shi ta ayidan shi da man sunan ilu ai ya tabbata a qur'ani eh kun gane wannan da ke ko so inda a ce babu wata ruwaya daya daya sai wannan tallin tal kaga ba za ka fi hujja da shi akan sunan mita-ilu ba to amma da magana da wasu dalilai masu ƙarfi shi yasa aka kawo wannan ruwaya ta ayidan la ta'sisan ba dan kafa abin nan matsala ta ke ba hadisi daga Imam Tirmidhi kuma hadisi ne Hassan. Mhm. hadisi Hassan. eh wa hasanu al-ma'ruf turuqan wa ghadat rijaluhu la kasayi ishtaharat لا لا فأنا ما لم يسمو ما لم يسمو إيه ذاك هو القلب الحديث هنا إيه إيه أمي واتو كنا رزيارة ما كنا أخي أتو شيكي نظن جوا ما لم يسمو إن شينا درجال إن شاء الله لا تلين تجارة ولا بيع نم فأنا ما لم يسمو إن شاء الله وحسنه والحاكم ma'ana imamu turmudi ya rawaito hadisin hakan nan al-hakim abu abdullah ne saburi ya rawaito hadisin a cikin wannan littafi al-mustadrak ana ji sa'il al-khudri daga abu sa'il al-khudri Allah ta'ala ya kara mishi yadda قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال da aminci Allah tabbata a gare shi yace kaifa an'um ya za'i hankali ya kwanta wa kama. wa sahibul qarni qad iltaqama qarna hakika mai kaho ya riga ya ɗauki kahon iltakama ya ɗauki kahon ya sa wurin busawar wahana jabhatahu ya karkatar da wuyansa ya kallaci ina kenan in shiru so guje ku ce Allah yana sama ko kuma dai a zai kamar so wuce ku ce Allah na sama ko kuma tsoro kuke ku ce Allah na sama eh wa ala jabhatahu ya daga kan shi haka ya karkata kan kan ya kallaci sama domin Allah yana sama shi kuma gargamanta yana cikin masu dauke da al'arfi kun gane wannan da ke ku amma duk da ka Allah ta'ala shi istawa ne alal arshi din me saboda me wa asgha sam'ahu ya sa kunnen shi ya yi shuru zuru yana jira mata yi umaru fa eh yana sauraro wannan ruwa ya tafi wannan kenan mata yi umaru fa yaushe za a bashi umarni ya busa arasalam ya ce ya zai hankalin shi ya kwanta mai kahon ya ɗauki kahon ba wai kahon yana ajiye ba ne kahon yana hannun shi ya sa wurin busawa ya karkata kai jira yake kawai a ce busa ya busa kowa ya san yadda dare mai kowa ya wuce eh ana ya ce ya zai hankalin shi ya kwanta ana irin wannan halin san wani fashi ne duniya ba mu zo zama din ba fa ko zo zama ne sai dai dan adam dai Allah ta'ala an sami mantuwa ne kawai wa wasu mil insani insana li kasrati nisyanihi amma in ba haka mala ana irin wannan hali kuma matsayi da mutum yake kaiwa na imani ne yake da ubangijinsa shi yake kaiwa ya ji duniyar fa ana irin wannan hali me ce ce duniyar menene ƙura balle roman shi mala annabi sallallahu alaihi wasallama saboda yana da yaƙini da ubangijinsa da duk waɗannan al'amuran yana da yaƙini garau ina ya zai hankali ya kwanta shi ba kenan wanda yake sai ya je sai ya ƙwanƙwasa sai shi ne farko wanda zai shiga aljanna ko gana da tikitin shiga aljanna sai ka jira maza Allah ya zo ya buɗe sallallahu alaihi wasallama annabi sallam yana kan ya tsaya a gefen sirati yana jiran al'umma su wuce yana ummati ummati su wuce su wuce ummati ummati amana da sadar da zumunci su ma suna nan gefen sirari din duk wanda ya ci amana da ake cewa amana ta ci din nan tana nan amana tana nan gefen sirari duk wanda ya ci amana tana nan za ta rama a gefen sirari kasan kasan sirari kuma wutar jahannama ne don sirari jisim ne da aka shambada shi akan gadan bayan jahannama aka kakkafa mata abin nan ƙugiyoyi da ƙaya-ƙaya irin ƙayar aduwa ɗin nan kun gano wannan da kyau ko ga sadar da zumunci kasan wani in ya baro garinsa shi kenan ba batun sadar da zumunci wani in ya kuɗi shi kenan wani in ya malinta shi kenan wani in ya samu wani matsayi shi kenan da danginsa kwata-kwata ya yaye su da ke ko ba musulmai bane akwai sadar da zumunci tsakaninsu akwai zumunci hasali ma sai mutum ya ji cewar kamar haka musulunci yake yi yake koyewa kenan in ka musulunta kuma ba abin nan Allah ta'ala ya sauke Rasulullah yana cewa ummati ummati ummati ummati a ranar ba masu magana fa sai annabawa annabawa ta suke Allahumma sallim sallim haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko dai ka yaje da magana manzo sallam ka ajiye waccan ko kuma ka ajiye ta maza Allah ka dauki wata ubillah wanda yake kabbara hudu mutum ba zai same ta ba a to ka bara hudu ga wanda ya aje magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar ba mai magana sai annabawa akan siradi annabawa cewa suke Allahumma sallim sallim ya Allah tsirar da mu Allah ka tsirar da mu annabi sallallahu yana ummati ummati wato saboda tsabagen jahiltar Allah da jahiltar manzon Allah sallallahu da mutane suka yi yasa suke faɗan irin waɗannan kazamun maganganun saboda sun jahilci waye Allah sun jahilci waye manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kun gane wannan da kyau ko saboda haka kaga ko sun yi dara kai su yi dara masu ga wani ya fito matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ubillah saboda sun dawo sun dauko darajar manzan Allah sun mai da ita kasar darajar mahaifansu dan ba zai yadda a ce ga wani ya fito a drama a matsayin mahaifinsa ba ko zai yadda ba zai yadda a ce wani ya fito da bujujala ya dauko gurmi da bujujala da waɗannan gangunan da ake yi a coci ya ko yana kiɗa ana rawa mahaifin yana takawa ba ko zai da ko kuma a ga mahaifin shi dan amma ana kiran mahaifiyarsa da mahaifinsa ana ce ana kira ga mahaifiyarsa ga mahaifinsa ga mai gurmi yana ta kira yana cewa ya wani ya wani ya kira sunan mahaifinsa da sunan mahaifiyarsa yana haɗawa saboda Allah akwai wanda zai da ba duk bugu ɗaya zai wa gangana ta ɓulme ba haka ne ko ba haka bane to amma saboda ya dawo da darajar manzo sallallahu alaihi kasa da darajar mahaifansa shi yasa yake ta waɗannan waƙoƙin yake ta wannan tambadancin yake ta waɗannan abubuwan da yake yi to yanzu ana buƙatar ka sanar da shi ka koya ka karantar da shi waye manzo Allah ya ma san waye manzo Allah din sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kalu sai sahabbai suka ce fa ma naqulu ya rasulullah ya ma yake Allah me mu ce ana irin wannan hali qal sai ma yake Allah ce qulu ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakil ala Allah tawakkalna wanda shi za ku faɗa amma lalle kan al'amarin ya zo kusa dab dan mai kahon ya ɗauki kahon ya sa a baki ya sa inda zai busa ya karkatar da kanshi sama yana jira a bashi izini ya hula ai kuma ya kare sai daga ce hasbunallahu wa ni'mal wakil ka ji zikiri kenan hasbunallahu wa ni'mal wakil allazina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadhum imana wa qalu hasbunallahu ka ji karatu kenan eh eh hasbunallahu Allah ya isa mana Allah ya ishe mu ba mu da wani saiwa ko gana da wani kuma ko gana da wani maula wani ba Allah ba zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum ko gana da wani maula kuma wanda ba Allah ba a'a kan maulana shine Allah saboda haka hasbunallahu Allah ya isa mana Allah ya ishe mu wa ni'mal wakilu dalla da abun dogaro shine Allah ko gana da wani abun dogaro. alallahi tawakkalna ga Allah kaɗai muka dogara kun gano wannan da ke ko ƙarna ya rike ƙahon mai ƙahon ya rike ƙahon وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ملكا من حملة العرش يقال زاوية من زوايا yana ku زاوية كو زاوية من زوايا الأرش على كاهله قد مرقت قدماه في الأرض السابعة في الأرض السابعة السفلى ومرق رأسه في السماء السابعة العليا رواه أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية حديثي لك عبد الله بن عباس الله تعالى قال مش anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle ma ake Allah ya tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi qali ya ce inna malakan min hamalatil arshi lalle wani mala'ika daga cikin mala'iku masu dauke da al'arshi hamalatul arshi yuqalu lahu israfil ana kiran shi da suna israfil zawiyatan min zawayil arshi bangare daga cikin bangaren al'arshi bangare daga cikin bangarori shine zawaya abin zawaya kaga an cire abin nan kenan ko ta'un jam'i kenan zawiyatan min zawayal arshi wani bangare daga cikin bangaren al'arshi ala kahilihi yana gadan bayansa shine kahil shi wannan mala'ika din qadamara qadamahu fil ardi sabi'atu sufula kafafuwan wannan mala'ikan sun kakkafe a can ƙasan ƙasa bakwai ƙafafuwan shi sun nutse a ƙasa bakwai wa maraka ra'suhu kan shi kuma ya nutse mina da sabi'atul ulya a can can sama ta bakwai ta can can sama kan yana can ƙafafuwan kuma suna ina na shirya duniya wani ya fi wani girma eh an ga ba ma za ka hada ba dan gama ce haka ya rage mai girma ne kasa ko mala'iku kenan kafafuwan suna can kasan kasan bakwai a sufula kan kuma yana can saman saman bakwai al'uliya rawahu abu sheikh abu sheikh ya rawaito wani hadisi wa abu nu'aym fil hilya da abu nu'aym fil hilyatil awliya fi hilyatil awliya abu nu'aym yana da littafin hilyatul awliya in dai kana son ka ji labaran waliyai tsantsar waliyai ba wanda za a rawaito shi yana barbarar jaka a cewa cikin karamomin shi bane <laughs> eh <laughs> wasu sai a nuno shi jaka yake barbara ba a cewa daga cikin karamomin shi ne <laughs> kaga wannan ai kashe shi za a yi da shi da wanda ya kashe ina ga mutum yana barbarar dabba ai da shi da dabba kashewa ake yi Hmm? maraka sun kafe a ƙasa bakwai saboda ka wani littafi na hilitul auliya yana da kyau sosai da sosai na abin nan littafi ne da yake magana waliyai ka san aqida ahlus sunna wal jama'a ko waliyai domin Allah ta'ala ce idan ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun dan kada in ce ni ne banda kai ko ka ce kai ne banda ni sai Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaquna kaga ba a ce ni bane ba a ce kai bane sifofin aka faɗa allazina amanu wa kanu yattaquna duk wani wanda ya ce maka ya. ai Allah ya ce ala an inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun kace me ƙara shi aya gaba allazina amanu wa kanu yattaquna amma gaba kare zama bani isra'ila mana yu'minuna bi ba'd kitabi Allah ya sauke ai ka faɗa ne haka ne dan ka tsamar da shi warawa abul fatahi an al ba fa abul fatai da aka ce ya san hadisai miliyan ba sai Allah ya sauki an al-auza'i qal laysa ahadu min khalqi Allah ahsana sawtan min israfil fa idha akhadha fi at-tasbih قطع على أهل سبع السماوات صلاتهم وتسبيحهم أبو الفتح ya ruwaito hadisi daga malamin shi auza'i waye auza'i zaka al-musabbihu abu sheikh ana abu al ne na guba abu sheikh ne zai zama abu sheikh ne dan galibi shi muke ta samu a baya eh eh kace me shiwa naka ya ce abu sheikh na gaba ta yi baka ji ba ba mu da ke nan abu <laughs> zai yake cewa laisa ahadu min khalqin lahi ahsana sautan min israfil a halittun Allah baki ɗayansu babu wanda ya fi mala'ika israfil kyawun sauti فإذا أخذ في التسبيح إذن idan إذن يمي فإذا أخذ في tasbihi ba za ku ce fa idan akhadha idan ya karba ba domin akhadha yana cikin af'alu shuru yana cikin af'alu shuru saboda ka zaka ce idan ya fara ne dan ma'anar shari'a yana cikin af'alu shuru suna da kyau yan uwa af'alul muqaraba sai za a kaza fi tasbihi idan mala'ika israfilu ya fara tasbihi fa qatta ala ahli sab'i samawati salatu wa tasbihu gaba ɗaya waɗanda ke sama sai ya yanke musu tasbihin su da sallolin su ta tsaya sana sauraron nashi eh eh ah, ai sai matsayin da Allah ya bashi kenan ka san ka iya karatun qur'ani qur'ani amma da ka ji na wani sai ka gana ka ya bace cikin rubutu wannan fa ka iya fa ba wai ana magana kana jan aya aya na jan ka bane <laughs> ka iya karatun ne amma da zaran ka ji na wani sai ka gana ka gaba ɗaya ya bace kun gane wannan da kyau ko shi yasa ka'ida a musulunci ita ce idan ka tashi kana raman sallah kana masu buki karatun sallah ana asirtawa ne mai iziya ya ce abin da ake nufi da asirtawa shine ka faɗi iya abin da kunnen ka zai ji shine asirtawa au shine bayyana Allah fi shine bayyanawa ka faɗi abin da kunnen ka zai ji shine bayyanawa in ka tashi ka ƙaro sallaka kada ka buɗe bakinka baki ɗaya sai gaba ɗaya masallaci ya ruɗe ko ba ka ake yi ba ba haka ake karatun bayyana sallah ba kowa yana bayyanawa ne a zuci sai ga karatu wani yana shiga na wani sai ga wani ya ƙiya baka ka gama na karatun haka ne ko baka bane haka ake bayyana karatu sai dai kun ce ku baka karatun fiqh eh kuna yi ko to shikenan mu ci gaba wa min sadatihim malakul maut daga cikin manya manya a mala'iku akwai wa akwai wa ko mala'ikan mutuwa ولم يجي مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة ماشي كده وقد جاء في بعض الآثار تسميته بأزرائيل والله أعلم قال الحافظ ابن كثير وقال إنه بالنسبة إلى ما هيأهم الله له أقسام faminhum hamalat al'arshi wahum al-kurubiyun wannan sabon karatu ne daga cikin manya-manya a mala'iku akwai wa akwai malakul maut shi mala'ikan mutuwa wala mai ji musarrihan ko musarrahan bismihi sunan shi bai zo a fili karara ba fil qur'an a cikin alqur'ani wala fil ahadisi sahiha haka na ahadisai ingantattu hadisai ingantattu sunan shi bai zo ba to kun ba ba qur'ani ba ba hadisi ingantacce to ina zaka samu eh kawai sai a kira da aikinsa da sifar da Allah ta'ala ya kira shi qul tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum wa garaja fi ba'd al-athar an samu waɗansu ruwayoyi da sun zo da sunan shi bi azra'il wai sunan shi azra'ilu wallahu a'lam Allah mala ya gama aikin sa kun gano wanda ke ko saboda haka yanzu ka ce sunan mala'ikan mutuwa a zara'ilu to sama da ƙasa ta yi maka kunci wajen samo dalili qala hul hafiz ibnu kasir al hafiz ibnu kasir ya kawo wannan bayani din zamu dakata a nan da izinin Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد